Taron Majalisar Sasanta Rikicin Siyasa Conseil National de Dialogue Politique CNDP a ƙarƙashin shugabancin Prime Minister birgira Fini ne ya yanke shawarar ɗage zaɓuɓɓukan kansuloli da na shugabannin ƙananan hukumomi waɗanda a can baya hukumar zaɓe Seni ta ƙuduri aniyar shiryawa a watan Janairun 2017. Shugaban jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Bazum Mohammed ya fayyace mana dalilan ɗaukar wannan mataki. Yanda aka gudanar da zaɓe da ya gabata akwai jam'iyyoyi wanda suka ce ba su gamsu ba saboda babban ƙorafin da suka yi shine katin da ake amfani da su babu foton mutane kuma hatta ma ana iya yi zaɓe ba a da kowace takarda ana iya a zo mazaɓa wani ya shaida cewa kai ne wani kana da kati ta zaɓe ba a san takace ko ba takace ba kana iya kai zaɓe in wannan zaɓen da yake gaban mu shi ma mun yi shi cikin wannan yanayi ana iya ci gaba da zarginmu da cewa ba mu sa aka tabbatar da duk irin ƙa'idodin da suka dace jam'iyoyi su da kansu dukansu gaba ɗaya ba su yi shiri ba na zuwa zaɓe ƙasa ma tana cikin wahala ta rashin kuɗi sai dai 'yan adawa waɗanda ba su halarci taron nasu ndp ba sun yi watsi da wannan mataki da suke ɗauka a matsayin abin da ya saba wa doka kai tsaye muka takarda muka aka ce sai mu zo taron su ndp da muka yi nazarin ramu mun yi takarda dokiwa mun aika musu mun ce musu wanga doki ma ta mu gashi abin da muka tsaida saboda bumai raba da zaben nan da aka yi na shugaban kasa da na dabite duka aka yi wannan bumai raba su ba mun kwatanta mu abubuwa da yawa nasu ba in suna so mu zo tare da su dafe sai abubuwan nan duka garin mu su ba sai an komo an daidaita su tukwana zaben nan sun dage shi ne cikin rashin ka'ida mu a matsayin yan adawa bin mu taka doka saboda mun san menene doka to su kuma da suka yi taka doka kin nan zan mu yaƙe su da yarda ubangiji mu zaben nan muna kai tsaye shi saboda mun shirya shi yau mun shirya shi gobe ya yanzu an bayyana shirin kafa wasu kwamitoci da za su yi nazari a kan hanyoyin zartar da shawarwarin da taron na CNDP ya tsayar. Haka kuma akwai ayar tambaya a kan makomar kansiloli da magaddan gari masu ci yanzu waɗanda tun a farkon shekarar 2016 wa'adin mulkin su ya kammala. Tambaya ita ce za a rusa su ne a yi doka sabuwa mai cewa a rusa su za a kai shawara ga majalisar dokoki eh, ta amince ko ko za a ɗaga zaɓen bayan an ƙara musu wa'adi sabo kamar yadda aka yi shi sau biyu e, yau da shekara guda to wannan har yanzu ba a tsaye da komi ba a kai kwamiti ne prime minister zai kafa wanda zai tara masana da 'yan siyasa kuma za a yi nazari a domin shirya waɗannan zaɓuka hukumar zaɓe seni na buƙatar biliyan goma sha tara na kuɗaɗen sefa ya zuwa yanzu masu hannu da shuni sun ɗauki alƙawalin bada gudunmuwar biliyan shida da yanka sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger